Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadwar haka barkan kuma da sake saduwar ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin kushin lafiya ga dai jirin awon da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan kuma muna tafi da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na bukoma noma ganin kuma za mu kama muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 4 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 245 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan yulin shekara ta 1776 wakilan jihohin amurka goma sha uku na lokacin suka bayar da sanarwar samun 'yancin kan kasar ta amurka daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka a birnin philadelphia na gabacin kasar ta amurka kafin haka dai indiyawan daji ne suke zaune a nahiyar amurka tsawon shekaru masu yawa sai a ƙarshen karni na goma sha biyar miladiya ne turawa suka gano nahiyar amurka suka kuma fara yin hijira zuwa yankin turawa sun yi ta kame yankuna a nahiyar amurka suna mamayewa sannan kuma suka kwaso miliyoyin bukaken fata a matsayin bayi domin yi musu aiki a gonaki da kuma masana'antu amma bayan wani lokaci turawan da suka yi hijira suka mayar da kasar amurka a kasar sun fara yunkurin kwatar 'yancin kasar daga turawan ingila 'yan mulkin mallaka da farko sun hada kai da turawan ingila suka kori turawan faransa daga kasar sannan daga baya suka fara yakar turawan ingilan a shekara ta 1775 da ƙarshe dai a shekara ta 1778 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka sha kashi a lokacin ne kuma aka kafa tsarin dimokuraɗiyya a kasar amurka. da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan yulin shekara ta 1946 tsibiran philippines sun samu 'yancin kai daga hannun amurkawa 'yan mulkin mallaka kafin haka da turawan spain ne suka fara saka kafar su a cikin philippines a shekara ta 1521 a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka mamaye dukkanin tsibiran sai kuma a shekara ta 1898 amurka ta shiga yaƙi da turawan spain a cikin philippines kuma suka samu nasara akan turawan na faransa wannan ya sa dole aka yi sulhu a tsakanin amurka da spain inda amurka ta sayi philippines daga hannun turawan spain akan dala miliyan 20 daga nan kuma amurkawa suka fara kwasa arziki da allah ya huwa cewa tsibiran philippines hankali kwance sai kuma a shekara ta 1941 japan ta mamaye philippines amma a ƙarshen yakin duniya na biyu amurka ta kori japan daga ƙasar to sai dai daga lokacin ne kuma mutanen ƙasar suka ƙudiri a naira fatattakar amurkawa inda da ƙarshe da alatilas amurka ta kawo ƙarshen mamayar ta a philippines a shekara ta 1946 daga lokacin kuma al'ummar ƙasar suka shailanta samun 'yancin kansu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. An kaiwa wani katafaren jirgin ruwan Isra'ila hari a cikin tekun Indiya. gwamnatin sudan ta yi lale marhabin dangane da amsa kiran da ta yi ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na gudanar da zama kan batun mai tsaruwa ta hada. dan wasan kasar argentina leon messi da yanke shawara a kan makomarsa ba bayan kare sa a barcelona yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke gwamnatin yahudawan isra'ila ta sanar da cewa an kaiwa wani katafaren jirgin ta na ruwa hari a cikin tekun indiya tashar sha'arci ta ba da rahoton cewa majiyoyin gwamnatin yahudawan isra'ila sun sanar da cewa an kaiwa katafaren jirgin ruwan hari ne a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa daga gabar ruwa ta birnin jidda kasar saudiya jirgin ruwan dai yana dakon man fetur ne wanda kuma mallaki ne na wani kamfanin isra'ila inda kuma har yanzu babu wata kungiya ko wani bangare da ya sanar da alhakin kai wannan hari sai dai tuni gwamnatin isra'ila ta sanar da cewa tana gudanar da bincike domin tabbatar da cewa ko iran tana da hannu a cikin harin kasashen larabawan yankin tekun fasha suna da kyakkyawar alaƙa ta siyasa da kuma cinikayya tsakaninsu da gwamnatin yahudawan isra'ila lamarin da a lokutan baya ake rufa-rufa a kansa amma yanzu alaƙar ta bayyana a fili kuma suna gudanar da ita ba tare da wani shamaki ba wannan alaka a tsakanin kasashen larabawan yankin tekun fasha da kuma yahudawan isra'ila tana zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila take kara matsa lamba wajen mame yankunan falastinawa da kuma keta alfarmar masallacin kudus alkiblar musulmi ta farko mafi muni a kan hakan dai shine yadda isra'ila take ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi kan al'ummar falastinu gwamnatin kasar sudan ta yi lalemar habin dangane da matsayar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka na amincewa da kiran da ta yi na gudanar da zama domin tattauna batun rikita-rikitar da ake yi akan batun mara tsaro ta annahda wadda kasar habasha take ginawa mai magana da yawun tawagar kasar sudan da ke tattaunawa akan batun madatsarwa ta annahda umar faruk said kamil ya bayyana cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince ya gudanar da zama domin tattaunawa a kan batun yarjejeniyar da aka cimmawa tsakanin dukkanin bangarorin na habasha da sudan da kuma kasar masar tun a ranar 22 ga watan yunin da ya gabata ne dai minista harkokin wajen kasar sudan maryam sariq al da ake da wasiƙa zuwa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin neman ya shiga tsakani domin warware batun takaddamar da ake yi a kan batun madatsarwar ta annahata hakanan kuma maryam sadiq al ta buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya tilasta dukkanin bangarorin su yi aiki da yarjejeniyar da suka cimmawa kamar yadda kuma ta bugaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya taka wa ƙasar habasha birki kan yin gaban kanta dangane da batun matatsar ruwa ta annahada to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jami'an sanda a birnin new york na kasar amurka sun sanar da cewa suna neman wani mutum wanda ke cutar da mata musulmi masu sanye da hijabin musulunci jaridar kursal arabi ta bayar da rahoton cewa jami'an 'yan sanda a birnin na new york sun sanar da cewa wani mutum ne wanda yake cutar da mata musulmi a duk lokacin da ya gansu sanye da lullubi ko kuma hijabi irin na addinin musulunci 'yan sanda sun bayyana cewa mutumin ya kai farmaki a kan gungun mata musulmi da suke sanye da lullubi a yankin queens da ke cikin birnin new york a lokacin da ya kai harin kuma yanayin kalamai na cin zarafi da batunci ga manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi da Allah yansa a tsarkaka ba ga haka kuma wani mutum wanda ake zaton cewa dai shine tare da taimakon wani da suke tare sun kai wata mata musulma hari wadda shekarunta bai wuce 24 ba inda suka da ta a fuska da kuma harbinta da kafafu kamar da kuma suka daki wani mutum dan uwanta wanda yake tare da ita a lokacin wanda daga bisani aka garzaya da shi zuwa asibiti jami'an 'yan sandan na birnin new york dai sun nuna wani faifan bidiyo wanda kamera ta dauka na wani mutum da ake zaton cewa dai shine yake aikata wannan ta'asa sun kuma bukaci jama'a da su bayar da haɗin kai wajen gano wannan mutumin tare da kame shi dan wasan ƙasar argentina lion messi wanda ɗaya ne daga cikin fitattun 'yan kwallo na duniya har yanzu dai bai yanke shawara dangane da makomarsa bayan da kwantaragin sai kare a ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona ba kwantaragen dan wasan na argentina dai ya kare ne da tsakar daren ranar alhamis ta gabata kuma duk da jita-jitar da ake ta yadawa akan cewa messi zai sabunta kwantaragen nasa har yanzu dai bai ce ufan akan batun ba duk wani cewa dai har yanzu ana tattaunawa akan batun sabunta kwangilar tasa inda yanzu haka zaɓi rage a gare shi na ya sabunta wannan kwantaragen ko kuma ya nemi wata sabuwar ƙungiyar ƙwallon kafa domin buga mata wasa a farkon makon nan ne dai marubucin harkokin wasanni ɗan ƙasar spain galen blog ya bayyana cewa barcelona tana matsa lamba a kan messi domin ganin ya sabunta kwantaragin sa kafin shiga watan yuli ya ce sabunta kwangilar messi ita ce babban abin da shugaban kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya saka a gaba a halin yanzu inda kuma yake ci gaba da tattaunawa kai tsaye da mahaifin messi da kuma wakilinsa ana sa ran dai messi idan har bai sabunta kwantaragin sa da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ba bumewa ya mai da hankali ga kungiyar kwallon kafa na farsan german da ke kasar faransa ko kuma manchester city da ke kasar ingila ta jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma. Noma tushen arziki Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu kawo muku mabambantan labarai ne da suka shafi harkar noma da yanayi da kuma damuna sannan da tsadar abinci daga Najeriya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin watannin bayan nan ko ma mu ce a cikin shekarar bana ɗaya daga cikin matsalolin da suka addabi mafi yawancin al'ummar najeriya shine hauhawar farashin kayan abinci hauhawa ce wacce ba ta da iyaka ta yadda a kowace rana sai ɗaya daga cikin kayan abincin da ake sarrafawa a yau da kullum ya yi tashin goron zabi. mr ofemi ademi wanda kwararre ne akan harkokin cinikayya kuma mazaunin unguwar obalande da ke birnin ikon najeriya ya bayyana da shi da iyalansa ba su iya cin abinci sau uku a rana yana cewa tashin farashin kayan abinci ya ta'azzara matuƙa don haka ba mu iya cin cikakken abincin rana sai dai maimakon haka mu sha gari ko kuma taliyar 'yan yara da akwai miliyoyin 'yan najeriya waɗanda suke rayuwa irin ta mr ademi a cikin sassan ƙasar mabambanta saboda dalilai na cikin gida da kuma waje waɗanda a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun sha bijiro da su sai dai a wani gefe kuma masana harkar kimiyya na najeriya ɗin sun dukufa wajen yin nazari da bincike. domin bunƙasa samar da abinci a faɗin ƙasar masana da suka buɗe wannan gagarumin aiki a jami'ar port harcourt za su ɗauki watanni goma sha biyu suna yi saboda samun mafita daga ƙarancin abinci da ƙasar take fama da shi shugabar tawagar masu wannan nazari da bincike clara epinye obi ta bayyana cewa shirin da suka sanya a gaba zai gano bakin zaren yadda za a samar da sauyi a cikin aikin gona domin ya dace da sauyin yanayi. To wani labarin daga Najeriya ya shafi wato wani batu ne da masana sauyin yanayi suka bijiro da shi. wanda za a iya cewa gargaɗi ne ga mahukuntan ƙasar da duk waɗanda suke da hannu da shuni a harkar aikin gona inda aka bayyana cewa nan da shekaru ashirin ƙasar za ta tashi daga yadda take a yanzu ta fuskar yanayi wato inda a ko'ina ake da ciyayi da kuma bishiyoyi da ya mai da ƙasa kore shar matukar ba ɗauki matakin da ya dace ba domin fuskantar sauyin yanayin. Rakaɗin ya fito ne daga babban ƙwararre akan sauyin yanayi dr sam ogalla a wani taro da aka buɗe a lokoja da ke jihar kogi domin tattauna hanyar kare bishiyar kwakwar manja a cikin yanayin sauyin yanayi ogalla ya ci gaba da cewa mun gudanar da bincike da nazari akan yadda yanayi zai kasance daga nan zuwa shekaru talatin masu zuwa wanda yana da hatsarin gaske matukar ba ɗauki tsauraran matakan da suka dace ba. To ma sauraro za mu da sa'aya nan saboda lokacin shirin namu ƙurare ne. Sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon. Amma kafin mu karkare baki ɗayin bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio. www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tun kuma sai shirinmu na gaba shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa yanzu kuma sai a saurari farzad haidari da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin سرشار از نور با لبریز از برگ همه پنجره ها پرشیدی می رود بوی شکفتن تا دو. اصل روشن شدن خاطره ها عطر آواز قناری در راه to a gaishe ka farzad haidari a cikin wannan waka da ka gabatar mana da fatan masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri fatan masu aure sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya cigaba da biyan shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng تو شبیه غزل عاشق دل داده باقم غمال ساتم شاده ای این گل داده با غم و ساتم شاده ای تنگ برور ای کوه برور تو شبیه غزل تو رو از بردارم مگه میشه که من خیلی ساده اما این عاشق دل داده با غم و وساتم شاده ای تو گل سادم شاده ای تنگ بلور ای کوه بلور to don muka kawo ƙarshen shirin namu baki dama da kyau na sun lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da muka gabatar muku tun daga farko gwamnatin yahudawan isra'ila ta sanar da cewa an kai wa wani katafaren jirgin ta na ruwa hari a cikin tekun indiya tashar ta ba da rahoton cewa majiyoyin gwamnatin yahudawan isra'ila sun sanar da cewa an kai wa katafaren jirgin ruwan hari ne a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa daga gabar ruwa ta birnin jidda a kasar saudiya jirgin ruwan dai yana dakon man fetur ne wanda kuma mallaki ne na wani kamfanin isra'ila inda kuma har yanzu babu wata kungiya ko wani bangare da ya sanar da alhakin kai wannan hari sai dai tuni gwamnatin isra'ila ta sanar da cewa tana gudanar da bincike domin tabbatar da cewa ko iran tana da hannu a cikin harin to da wannan zamu ga sai Allah kai mu can anjima da maza mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Mm-hmm.